qawluhu yasta'zib a cikin hadisin da mai ruwaya yace yasta'zibu yasta'zibu lana alma matarsa tace yasta'zibu lana alma wato ya tafi neman mana ruwa kenan ai yatlubu alma alazb ya tafi neman ruwan daɗi wa huwa da daɗin ruwa ba na zartsi ba wal izq bi kasr al ayn zal al al idan kai wa kasra zalun kuma kai mata wa huwa al-kibasa shine ake cewa al-kibasa dai a wani larabcin wa hiya al-ghusnu shine kuma reshi wal mudya al mudya kuma bi dhammil mim wa kasr dal wa kasriha wato zaka yi dhamma akan dal wato wani lokacin kuma kai mata kasra ko kace al mudya ko kace al midya hiya sikin ita ce wuka wal halub idan an ce al halub zatul laban mai nono kenan cikin dabbobi wa su'alu an naim tambaya da za a yi dangane da wannan ni'ima su'alu ta'didin ni'am wato tambaya ce take dayar ni'ima da Allah ya yi musu la su'alu tawbihin wa ta'zib ba tambaya ce ta zargi da azabtar da su ba wallahu a'lam wa hadha al-ansari shi ko wannan mutumin Madina allazi atawhu wanda suka zo gidansa huwa abul haisam ibn tayhan radiyallahu anhu kaza ja'a mubayyanan fi riwayat at-tirmidhi wa ghayrihi sunansa shine abul haitham ibn sayhan kamar yadda ya zo a bayyane a cikin riwaya ta imamu turmuzi wato ba wannan riwaya ta shi mai wannan littafin ba ina ga sai mu takaita a nan gurin abinda muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya shafi mana assalamu alaikum wa matsayin sanya dining table a gida ga wanda yake da sukuni amma ba da niyyar girman kai ba ya halatta ko bai halatta in ba da niyyar girman kai ba ya halatta da niyyar girman kai to shine bai halatta ba mace idan ta yi wa mijinta nau'in kadar abinci daban-daban za ta sami lada? A. Allah ce fa ya manzo su kala sun khairan yara wa man ya'mal mithqala shan sharran ko gwargwadon gurgudan alkhairi yake idan mutum ya yake na lada komin mun kankantan alkhairi don haka bayan za ta samu lada in har mijin ba mai rainuwa ba ne ba kuma za ta sami kima a wajensu to cewa tana iya yin abinci kala-kala haka wannan yakan burge da dama daga cikin mazaje musamman mutanen da suke da abokanai ko kuma abokanan hulɗan da ko suke a gidansu a kawo abinci duk magidanci yana sai idan an zo gidansa an ci abinci ko an ɗauko abinci gidansa an kawo ya ga wanda suka ci abincin sun ji daɗi sai ga shi wannan abin alfahari ne a wurinsa idan mace ta wannan kuka ga za ta samu matsayi kenan a wajensa na ce idan mutum ba mai godiyar Allah ne ba mai zaune da akwai namijin da komin ya mace za ta yi masa shi kuma baya da godiyar Allah to wannan ko ba daidai bane ba ya halatta mutum ya rika karantawa iyalinsa irin waɗannan hadisan na wannan babin da muke ciki don ƙoƙarin ya ja hankalin su kasa shagalta da sunsa abubuwa da ya halatta mana da bai halatta mu kan mu man karanta a nan gurin a hadisan sun shafi maza da mata ne gaba ɗaya ko mata kan min babu aula ma mutum ya karanta da su irin waɗannan hadisan tunda yawanci sun fi ruɗuwa da al'amuran duniya sama da da namiji za mu je mu ci karo da waɗansu hadisan a ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana son abu mai sanyi mai zaki akwai su cikin halayyar annabi irin abin da yake so mai sanyi mai zaki za mu je mu ga wani tela ya gayyaci annabi je gidansa ya ci abinci sai suka tafi da su anas dan malik anas dan malik ya ce ina kallon annabi sai na ga cikin abincin da yake an yi da kabewa yana yawan jin kabewa yana ci duk inda take sai ya dauka ya ce ni ma tun daga nan duk inda na ga kabewa sai na ci kaga akwai waɗannan waɗancan daban waɗannan daban ko ba cin karo suka yi da juna ba wancan hali na kasancewarsa mai karamin karfi ta fuskar kuɗi wannan haka ne shine halin da Allah ya zaba masa amma ai talaka wani lokaci yakan samu wata rana ko a shekara ko a wata wanda zai ji ya samu wata wadatar da shi ma ya ɗana wani abin da masu hali suke ɗanawa shi ma wata rana da ya so kaza ya je gida an yi masa farfesu ya sha kunu wannan haka yana faruwa wani lokaci amma wannan kila idan aka kuma sai wani wata <laughs> ko kuma sai bayan wata biyu to amma dai shi ma dai ya taɓa ci ko shi ma ya je ya haɗo waɗansu kayayyakin salat an je an haɗa masa ko irin furus salat ɗin nan ko juma'a juma'a ko wata wata shi ma dai yana ɗan yi ba kamar na mala'u ba kullum kullum nuna yana ɗan samu da wani lokaci to wannan hadisai da suka nuna ga annabi ya samu kansa cikin wani yanayi na jin daɗi ga kuma wanda suke nuna hali na karamin karfi ta fuskar dukiya ta hanyar haka mutum zai fahimci ta abin da ya fi rinjaye din shine gudun duniya din da rashin damuwa da ita da rashin kulawa da abin da ke cikinta waɗancan kuma halat ne waɗanda suke najira ababai ne wanda kaɗan suka faru ba wai su ne hali mafi rinjayen faruwa ba a cikin rayuwarsa sallallahu alaihi wasallam to kuma wannan din yana da tasiri wajen mutum ya zanto cewa ya mayar da al'amuransa ga ubangiji kuma ya rage girman kai kuma ya fuskanci Allah da ibada tunda ita wadata tana da wani abu ko ya mutum yayi wadata fa ko ya yi wadata sai ya yi ɗan ɗagawa ko ya take wannan dagawa sai dai in ya da wadata kalla innal insana la yatgha ar ra'ahu istaghna haka ka'idar dagawa take sannan koya mutum ya sa kaya na kasaita fa sai ya yi tafiyar kasaita ko ya sani ko bai sani ba abin zai kubuce bai lura ba wani lokaci ibn taymiya yake cewa sanya kaya irin na mutane na sa ka ɗauki ɗabi'a irin ta yace duk wanda ya sa kayan sarakuna to sai ka ga yana kyamar da tafi shi kadai so yake ga ko wani daga nan gefen da wani daga nan gefen ko ba haka ba kai ba sarkin bane ba kawai irin kayan kasa sai kaga baka sai aure ka tafi kai kadai Na Allah wani zo ka gano kaza ba dan gobe kawai dan ya zama dan fada fadar ka haka saboda yanayin kayan da kasa da ka cire sai ka tafi kare yace duk wanda ya sa kayan soja sai kaga a cikin tafiyarsa akwai mun matsayi jiki da wani tsalle tsalle ko da bai an kara ba za ka tafi sai yana ganin shi ya sha bamban da sauran mutane haka to haka duk wanda ya sa kayan mata sai ga shi ma ya ya zama ya sakwarkwace haka da su yana tafiya sakakal kai lagakai kai ba motsi sosai saboda ya sa kayan mata ko su yanga suka iya ita suka fi morewa suka fi iyawa to shi ma sai ya zama yana yanga ma'ana dai wannan na da kyau mutum ya lura da irin wannan to idan mutum ya sa kaya na tawazu na talaka to sai ga akwai tawazu komin kudin in yanayin kayan ka na talakawa ne sai kaga akwai wannan tawazu an cin amma komin rashin kudin ka komin karancin samun ka ranar da duk ka samu waɗansu kaya na mal'o na ƙarshe ka sa to sai ka jefa ka fita da ba ko ina ne zaka zauna ba ba ko wata mota zaka shiga ba sai ka tsaya bakin titi kana ta jiran motoci ko kai ba ku da motar amma ko ce ta zo kaga da wadansu masu da ce ya ba nan za ba a wuce wai wai ba can za ka ba kuma can za ka fa wai ba can za ka ba saboda yayi me ya sa wadansu ka amma da ya je da yan nashi ba ya ba fallasa a guji zai shiga bai ma san zai shiga ba sai bayan ya shiga zai gane ya shiga to yana da kyau dan mu yi la'akari da wannan wannan yake cewa ina buƙatar a yi mana nasiha akan ɗalibin da baya son ya je makaranta sai dai ya rika amfani da littafi mai fassara kuma yana matsayin ahalus sunna wannan kuskure ne kuma hasara ce mai girma a ce ba za ka je makaranta inda ake karatu ba wai sai dai ka rike littafi mai fassara littafi mai fassara ba zai iya koyar da kai addini ba tsantsa amma idan ka je makaranta ɗimbin alherin da ke cikin da yawa musamman irin darussa waɗannan wanda ake yin su a masallaci shi masallaci a karan kansa yana da albarka mutum ya samu kansa a masallaci da wuri ne mai albarka tunda manzo Allah ya ce ahabbul biqa'i ila Allah masajid cikin dukkan wurare inda Allah ya fi kauna ne masallaci nan masallaci da kake gani wallahi ya fi falon gwamna ya fi fadar sarki ya fi dukkan wata fata da dukkan wani attajiri da ka sani a wurin Allah ta'ala to ka je wurin da Allah yake so kansa ai ba karaman falala bace ba to ballantana ka je wurin ana karanta ayoyin Allah ya ce Allah ya ce manzon Allah ya ce kuma idan ka je wajen fa za ga wanda kafi za ga wanda ya fi ka. fi ya ka din nan ta kowace ci fi ko kafi shi ta kowace fuska za ga wanda ya fi ka shekaru za ga wanda kafi za ga wanda ya fi ka kuɗi za ga wanda kafi za ga wanda ya fi ka fahimta za ga wanda ya kafi haka rayuwa take to wannan sai ya sa mutum ta kuɗuwa da jama'a shi kansa alkhairi ne kana cikin yan uwanka mutum amma alamar mutum kare je makaranta sai dai kawai ya sai kasa da ɓoye a ɗaki ya ji to Wani alama ce ta girman kai ko sai dai kawai mutum ya ɗauki littafi mai fassara ce shi ba ruwansa da ya je makaranta wato irin wannan suna ganin sun fi ƙarfin su je su zauna kawai wani na faɗa musu wani abu to sai dai su fahimta da kansu to alkhairi da dama mutum ke wa kansa illa wanda bai san abin nan ba to ya ma ya fahimci suna shi yanzu ya ai kuskure ne ma ce shi ahlus sunna ne dai da ka tambaye shi me sunna wani bayani zai maka akan sunna wanda baya zuwa makaranta a takaice dai hasara ce a cikin rayuwa mutum ya zance ba ya zanto ba ya zuwa makaranta kuma ka tambayi duk wanda yake zuwa makaranta cikin waɗanda suke masu wadata ko waɗanda suke masu mukami ko waɗanda suke ɗan boko idan sun shiga cikin sahun ƴan uwansu masu irin wannan matsayin, sai sun rinka ganin waɗancan ɗin sun yi hasara mu ne Allah maɗaukakin sarki yawa gata da ya turo mu muka zo inda ake karatu dan kasuwa idan ya shiga cikin ƴan uwansa yan kasuwa dan boko idan ya shiga cikin ƴan uwansa yan boko Matukar yana zuwa inda ake karatu din nan musamman kuma yana da littafin sa yana bi diddigi bayan an yi karatun da shi wani lokacin ya nemi kasar din dan ya ƙara nunawa wallahi sai kaga da dama wani dan uwa daidai lokacin da muka bude masallacin Usman bin Affan muke zaune da shi a nan to sai aiki yasa aka dauke shi daga nan aka mai da shi wani gari wata rana sai zo same ni yake sai mun godiya ni daga lokacin da yana nan ko gaisa ma ba ma yi sosai sosai ka san wani lokacin kana cikin abu baka gane kimar abu sai ya kubuce maka yace wallahi bai gane kimar karatun da yake yi a nan gurin ba kullum zai zo a yi karatu da fice sai da aka yi masa transfer ya koma sai inda yake yace masallacin da yake unguwarsu na farko dai malamin an ɗauka babban malami ne ce amma shi idan duk lokacin da malamin zai yi wata magana ko ya wata addini sai ya ji kurakurai biyu ko uku sakamakon shi karatu da yake halarta a nan gurin sauraron kasa yace to wata rana dai ne karfin hali bayan an yi masa fatawa ya faɗo wani abu na ce a ah, malam ko kamar na taɓa jin an ce kaza an ce kaza ya kawo hadisai da ya taɓa jin an faɗa an ce annabi ya yi kaza lokaci kaza kuma wannan fatawar da ka faɗa din an ce a cikin littafi kaza sai kuma tana da rauni a cikin karatu ko yake yace wallahi tun daga nan sai kasance malamin tsoron sai kiji da ya gani sai tsoron sai ce karshe dai dinna zuwa masallacin da yi tun da ina nan a firgice ki yace ni ko ba wai karatun ne ba kawai halartar karatu ne yace amma lokacin da yake nan bai gane kimar abin da yake ba sai da ya ta gurin to haka al'amuran suke su da dama da haka hasara ce mutum ya zanto ya baya zuwa inda ake karatu kuma inda Kano ta sha bamban da sauran wurare da dama kenan ko ina ka je ka za ka ga ahlus suna da wai haka inda ake karatu haka zan tsaya haka irin Kano malamai da suke Kano ubangiji ta Allah ya ba su ƙwarin gwiwar da su tsaya su karantar a masallatai za ga da dama ana karatu suka da zaran ka nan ka je wani wuri sai ga in ma dai ana yi dai to bai kai abin ba abdi sosai haka da sauransu wani na bukatar aiwa yan uwa nasiha a kan ɗaliban da suke cewa babu ruwansu da littattafan fitihu kuma ba sa girmama malaman mazhaba wannan kuskure ne kuskure ne kace ba ka da littafin fiqh za ka iya karanta littafin fiqh sai dai kawai abin da ya daidai da Qur'ani da hadisi ka dauka abin da kuma bai gina kan Qur'ani da hadisi ba ka bar shi amma faɗin bakar magana ko rashin ma girma masa wannan ya nuna ma mutum bai san addini ba duk wanda ya san addini ba zai wannan girman ba haka Allah tsare mu muna buƙatar sanin ingancin littafin ta'alimul muta'allim akwai su fa'idoji a ciki wanda suke da alaƙa da neman ilimi amma kuma akwai tabargaza mai yawa da kistoshi marasa kai da kuma hadisai mawdu'ai da haka dai ba na ganin wannan littafin zai taimaka maka akwai littattafai da dama na wanda suke magana akan ladabin neman ilimi waɗansu manya waɗansu ƙanana daga cikin mafiya girma na littattafai akan wannan babin akwai jami'u bayanin ilmi wa fadlihi na ibn abdul bar Babban ne shi wannan kwarai da kuma ban da shi akwai littafin ibn jama'a wanda yake magana akan ladabin mai neman ilimi da kuma ladabin shi kan malami din sana ko wani karamin littafi wanda Sheikh Bakar Abu Zaid yayi wani babban malami a Saudiya hilyatu talibul ilmi to inda mutum zai samu wannan ya fi fa'ida sama da talibin mutane, kuma shi karami ne ta kai haka to waɗannan dai su ne ina ga takardun da suka fito wani fili na iya karantawa da gaggawa wannan ya ce menene hukuncin waka a addinin musulunci ina jin na riga na yi wannan maganar a tafsiri ko lokacin da muka yi tafsirin suratul suratul a darasin farko na tafsir tafsirin suratul quran idan ka je ka samu wajen masu kasat zaka ji bayani da muka yi da dalilai a cikin addinin musulunci waɗanda suke nuna haramcin waka ayoyin da ake kafa hujja da su da fassarar da sahabbai suka yi musu ko tabi'ai da kuma hadisai na manzo sallallahu alaihi wa sallam da suke nuna haramcin wato waka musamman waka wanda suke haɗa kayan kiɗa waka mai haɗar kayan kiɗa wannan haramun ne abdullahi dan mas'ud yake cewa alghina ghina yumbitu nifaq sauraron wake-wake yana tsirar da munafunci a cikin zuciyar bawa da haka da ya kamata mu kaucewa abubuwa waɗanda duk wanda zai bayanin halaccin su to baya da wani dalili a shari'ance sai dai kawai ya faɗi abin da waɗansu sun faɗa a dace kuma an yi musu raddi irin su ibn hazm ko kuma abin da waɗansu yanzu suke faɗa irin su karbawi ko su muhammad al-ghazali da makamantansu na'am wannan su ne takardun da zan iya karantawa a nan gurin ana faɗakarwa cewa um, idan an tashi sallah yawanci waɗansu sukan tsaya akan kan titi su sallah kuma titi ne da motoci ke wucewa saboda haka da Allah duk lokacin da za a tayar da sallah mutum ya iyakacin kokarin sa ya ga an yi sahu da bai hau kan titi ba sai fa in taron ya yi yawa da baya da za a yi amma dai idan aka bar matsa wani lokacin za ka ga a wannan filin daga baya akwai waje amma mutum baya sai ya ketara sai ya faɗi darduma a kai inda yake kan titi da haka da Allah mutane su lura da wannan to ina ga sai mu takaita a haka سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك waɗansu suka ce biyun nan ba ƴan maka ba ƴan madina bane ƴan maka waɗansu malaman suka sake toga sai faɗin Allah ta'ala ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahu zuwa amma dai zance mafi inganci gaba ɗayan suratul tauba madaniyya haka imam al-qurtubi yace ajma al-ulama ala zalika gaba ɗaya malaman tafsiri sun yi ijma'i kan cewa suratul tauba tun daga farkon ta har karshen ta madaniyya wa ayatuha mi'atun wa wa aya tana kunshe da aya 129 wa lam tuktab fiha al ba a rubuta bismillah a farkon ta ba لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك دم النبي بي أمرني أربو تاد بسم الله إمبا كما يؤخذ من حديث رواه الحاكم kamar da za a iya ɗaukan hakan a cikin hadisin da al hakim ya ruwaito menene sababin rashin rubuta bismillah malamai suka yi zantuka daban-daban waɗansu malaman suka ce domin ita suratu bara'a da suratul anfal kamar sura ɗaya ce da haka ba a sanya bismillah tsakanin su ba waɗansu malaman suka ce a'a dalilin da yasa ba a sanya bismillah a farkon suratul tauba ba saboda ta zo ne dan yanke alkawali da manzon Allah ya kulla na zaman lafiya tsakaninsa da kafir ta ce daga nan an datse to al'adar larabawa tun lokacin jahiliya in mutum zai rubuta maka wasiƙa ta zaman lafiya sai fara da bismillah in zai rubuta maka wasiƙa ta tsiya tsiya sai farta ba bismillah to tun da surar ta sauka ne dan ba da tilar cewa a yaƙi kafiran makka a yaƙi mushrikai duk inda suke kamar yadda ayoyin za ta nuna sai ya kasance ba maganar bismillah shine Huzaifa bin al-Yaman yake cewa ai ana ce mata suratu tauba surar azaba ce <laughs> ma'ana ambatan azaba a ciki ya ribanya ambatan tauba a ciki yawa wa summiyat suratu tauba an ambace ta suna da suna suratu tauba listimaliha ala zikri tauba dan saboda ta kunshi ambatan tuba fi kaulihi cikin faɗin Allah ta'ala laqad taballahu ala 'alan nabi Dama ma waɗansu ayoyin ba wannan ba fa in tumtum fa huwa khairul lakum fa in tabu wa qamu zakata fa khallu sabilahum fa in tabu wa qamu zakata fa ikhwanukum fid din thumma yatubu Allahu min ba'di zalika ala man yasha wallahu ghafurur rahim fa in yatubu yaku khairan lahum wa in yatawallaw duk wannan na cikin tauba wato sunayen at-tauba at-tauba yaki diddigo a cikin surar ولها أسماء كثيرة تنا سورة سورة نجي وروى البخاري عن البراء أنها آخر سورة نزلت tana da sunan daki masu yawa banda tauba ana kiranta alfaziha ana kiranta kaza ana kiranta kaza Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi daga Bara ibn Azib yace ita ce karshen surar da ta sauka a Madina wa mawdu'u ar-ra'is babban bigiran da take magana akai ko tabbacin da take magana akai faslul alaqati bainal ummati al-muslima wal kuffar rabi alaka tsakanin musulmai da kafirai an riga an raba gari kenan min al da kuma sauran mushrikai wa ahlul kitab da ahlul kitab wal munafiqin da ko munafiqai laqad kana bainal muslimin wal mushrikin uhudun bala yace da can akwai alkawalulluka tsakanin musulmai da kafirai walam yakun al mushrikuna yuhafizuna ala luhu na raysa ma taluhu lahum fursatun yahsabunaha muwatiyatan lil karra amma su kafirai ba sa tsare alkawalin zama lafiya din nan sai gwargwadon yadda za su samu wata dama ta bayyana gare su ya hasabuna ha muwatiyatan wanda suke tsammanin wato za ta dace da su da karrati alal muslimin dan kai hari kan musulmai fa a'lana Allah fi awwal hadhihi surati bara'atahu sai Allah madaukakin sarki ya nuna a farkon wannan sura ya nuna barrantarsa wa rasulihi da barrantar manzansa min uhudihim daga dukkan wani alkawari da aka yi da mushrikai fa kana sai Allah ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim ra'atun min Allah wa rasulihi ila alladhina 'ahadtum min al-mushrikeen da في حوت الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم واعلموا أنكم غير محجز الله وأن الله مخزي الكافرين التي براءة من الله ورسوله برنتا كمسمى لك الله ما توفكين ورسوله دمزنس صلى الله عليه وسلم إلى الذين آهدتم من المشركين zuwa وأن لكوك كل الكواليد سوء لك ستم مشركين براءة din kabar ne مهضوب تقديره هذه براءة hadhihi bara'a wannan مسمى ce ta musamman wannan yanke alaka ce ta musamman daga Allah madaukakin sarki da manzansa sallallahu alaihi wa sallam wadda ake isar da ita zuwa ga waɗanda kuka kulla alkawali na zaman lafiya da su min almusriki na cikin mushrikai ahadan mutlaqan imma wanda kuka yi alkawalin da ba iyakance masa zamanin karewa ba au duna arba'ati ashhurin ko wanda kuka yi alkawalin da adadin kwanakin ba su kai wata hudu ba au fawqaha ko wanda ya tsara wata hudu wa naqada al-ahda amma kuma ya warware alkawali bima zikira fi qawlihi da abinda aka ambata cikin fadin sa sai Allah ya fasihu fil ardi wato ku yi tafiya cikin kasa ai siru Aminina? ku yi tafiya kuna abuntattu ayyuhal mushrikuna ya ku mushrikai Bil ardi cikin kasa arba'ata ashhurin har tsawon watanni awwaluha shawwal malaki farkon su sune watan shawwal bi dalili ma ya ati saboda dalilin abinda an matan su zai nan gaba wala amana lakum ba'daha in wannan watanni hudu suka kare wanda za su fara da shawwal bisa ga ra'ayin da malaki ya faɗa in wannan watanni suka kare fa to ba ku da wani aminci da mummune za su ba ku bayan shuɗe wasu wa alamu ku sani cewa annakum ghairu mujizillah lalle ku ba ku isa ku tsere ma ubangiji ta'ala ba ai fa'iti azabi ba ku isa ku kubuce wa azabarsa ba wa anna allaha mukhzil kafirin kuma ku sani lalle Allah madaukakin sarki mai kunyatar da kafari ne ai mudilluhum fid dunya bil qatl zai kaskantar da su a nan gidan duniya ta hanyar kisa da zai dora mummunai a kansu wal akhirati alahira kuwa bin nari zai azabce su da azabar wuta an gane ku wannan ita ce shelar da Allah madaukakin sarki ya saukar ga waɗanda suke karanta sira ko tarihi suna sanar da cewa a shekara ta shida bayan hijira Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya taho shi da sahabbansa adadin su ya kai mutum dubu ɗaya da ɗari hudu dan zuwa ai umara yayin da suka zo hudaybiya sai suka yi sansani tsakaninsu da makka milki da kacal sai manzan Allah ya tura jaka da Usman dan Affan cewa aje a ce wa mutanen makka ba ya zo ne dan yaki ba kai su ga ya zo da mutane du suna bin a baya su shiga sulken yaki su dauki kan saka ne dan yakar manzan Allah a shi ya zo ne da umara lokacin da Usman dan Affan ya je sai suka ce a'a su ba za su taɓa yadda manzon Allah ya zo wannan shekarar ya yi umara ba dan idan ya zo ya umara a wannan shekarar alkadarin ya karye kenan abin da zai faru sai a gane su ragwaye ne ya ci nasara a kansu sai larabawa su samu abin cewa to dan haka sai ya buci yarda ba a ƙarshe dai aka zo aka yi sulhu tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa daga nan zuwa lokaci na gaba ya zo ya yi hijira kuma a ya zo ya umararsa amma dai ba yanzu ba sannan kuma babu yatsar juna tsakanin shi da su aka kin fada dokoki na cewa ba za a yaƙi juna ba an tsagaita wutar yaki bayan koda an gwabza a filin badar an gwabza a yaƙin uhudu kuma sun zo sun yi mutaraka sun yi tarayya da sauran kafirai a ghazwatul ahzab a shekara ta hudu ko ta biyar duk tarihi ya tabbatar da wannan to a sulhul hudaybiya sai aka kulla yarjejeniya ta tsagaita wutar yaki to wannan yarjejeniya ta tsagaita wutar yaki ita ce Allah ke cewa daga yau ta warware bara'atun minallahi Allah wa rasulihi ila allazina ahadtum min al-mushrikina haka waɗansu malamai suka ce waɗansu malaman tafsirin suka ce abinda wannan ke nufi a'a lokacin da kafirai suke zaune a cikin garin Makka din nan manzon Allah na son ya zo ya aikin haji tunda an shar'anta aikin haji tun shekara ta biyu bayan hijira kamar yadda da dama daga cikin malamai suka ambata amma ga shekara ta uku ga ta hudu ga ta biyar ga ta shida ga ta bakwai duk manzon Allah bai zo ya yi aikin haji ba har sai a shekara ta tara sannan ya zo yi to menene dalilin da ya jinkiri lokacin yana so ya zo amma lokacin duk wanda ya zo aikin haji sai ya yi tarayya da kafaran maka sai ya yi gogayya da su kai kana aikin haji naka na musulunci su kuma suna nasu na shirka da bid'a kai kana cewa labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la sharika lak la sharika lak su kuma suna cewa labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak illa sharikun huwa lak tamliku huwa ma malak kaga wato shirka da wannan ko to sai manzon Allah ke jin nauyin ya ga ya shigo ayari shi yana wannan kafir yana wannan saboda haka baya son ya zo aikin haji sai Allah ya so ya fada masa yadda zai zo ya samu daman yin aikin haji sai aka saukar da bara'a lokacin da aka saukar da bara'a din nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tura cewa a zo a karantar wa mutanen Makka ita su a filin aikin hajjin da shi bai je ba a wannan shekarar an tura Abubakar ya je aikin haji bayan ya tafi a matsayin Amirul Hajj aka tura Ali bin Abi Talib cewa je ka raka shi ku yi kenan ku bi Mina ku je Muzdalifa ku je Arfa ku zo garin Makka duk ku yi kenan cewa daga wannan shekarar fa babu yanzu da zai ƙara zuwa ya aiki haji sai dai in ya shiga musulunci ya zo ya na musulunci amma babu yanda za a yi masu tauhidi na yi wuri ɗaya masu shirka na yi an gane ku to wannan shine abin da ya tabbata cikin hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aika da Ali bin Abi Talib suka je suka yi shela da Ali wato ina nufin da Ali bin Abi da kuma Usman dan Affan hadisin riwayar turmuzi ne banda shi waɗansu marwaitan hadisi sun ruwaito abinda ke gabana riwayar turmuzi zan karanto mana an karɓo daga abdullahi dan abbas yace ba'asa nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama ababakar annabi ya tura da abubakar wa amarahu ko wa amarahu an yunadiya bi ha'ula'il kalimat idan ya je makka yayi tela da waɗannan kalmomi a ji bayan abubakar ya tafi kan hanya summa atba'ahu aliyan sannan ya tura bayansa da ali bin abi talib fa baina abubakar fi ba'd at-tariq yayin da abubakar ke wani sashi na hanya bai kai ga shiga makka ba iz sami'a ruga'a anaqati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam al-qaswa sai yaji qara yaji kukan taguwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ake kira al-qaswa fa kharaja abubakar fazi'a sai abubakar ya fito daga tantin da yake ciki daga bukkar da yake ciki a tsorace kansa bayan ya turo shi to me faru kenan abin da ya razana shi kenan fa idza huwa aliyun sai gashi ali bin abi talib ne akan taguwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan na nuna falalan aliyu din nan take kuma yana nuna falalan abubakar annabi na da rai ya tawa abubakar ya je aikin da shi ne da zai sai kuma ya tura aliyu ya je ya taya <laughs> da ya tura aliyu ya taya shi kuma sai ya bashi taguwar sai ya hau wannan na nuna falalar kowane ɗaya daga cikin su kenan fa dafa ilaihi kitabu rasulillah da ali yazo dan ake ne ba shi zai fara shela ba sai ya mika abubakar wasikar da manzon Allah ya aiko sallallahu alaihi wasallam fa dafa ilaihi kitabu rasulillah wa amara aliyan an yunadi bi haula al kalimat sai shi abubakar ce to tayani me shi da wannan kalma fan talaqa su biyun suka tafi fa hajja suka gabatar da aikin haji fa kama aliyu ayyamat tashrik kwanakin nan guda uku da ke biyo bayan sallah ba suna ayyamu tashrik ba ranar sha ɗaya da sha biyu da sha uku sai aliyu ya fara yana kira fanada ya kira da babban murya zimmatullahi wa rasulihi bari'atun min kulli mushrik alkawalin Allah da alkawalin manzon Allah daga yau ya ƙare da kowane mushriki fasihu fil ardi arba'ata ashhurin kuna da dama ku kai ku komo cikin ƙasa inda duk kuke so wata hudu kawai aka ba ku dama wala yahujjanna ba'dal ami mushrikun daga wannan shekarar kar wani mushriki ya sake zuwa aikin haji wala ya tsufanna bil baiti uryan kada wanda ya sake zuwa ɗakin Allah ya dawa fi tsirara wala yadkhulu al jannata illa mu'min kuma ana ba ku shelar ba wanda zai shiga aljanna sai mummuni wa kana aliyun yunadi aliyu na kira da babban murya da wannan kalmomi fa idza ayya in ya gajiya kama abubakar fanada biha sai abubakar ya tashi yayi in ya gaji sai ya tsaya aliyu yayi haka suka yi kwana uku suna wannan shelar yanzu ina jin ba'anar ta fito ku fili ko bara'atun min Allah wa rasulihi ila allazina ahadtum min al-mushrikeena to sai ce fasihu fil ardi arba'ata ashhurin asiyaha dai shine yawon shakatawa yawon bude ido to sai Allah ce fasihu ma'ana ku kai ku komo inda duk ga dama fil ardi cikin kasashe cikin garin makka ko wajen makka arba'ata ashhurin cikin wata hudu to wannan wata hudun wani wata hudu ne waɗansu malaman suka ce su ne dai wata hudun da suke farawa daga shawwal su kare da har ka kirga wata uku ga shawwal ga zulqaida ga zulhijja ga almuharram da almuharram ya riga ya kare to annabi zai ci gaba da yakas haka waɗansu malaman suka faɗa amma zancen da ya fi ƙarfi wanda ibn jarir sabari ya karfafa shi tare da sauran malaman tafsiri suka ce wata hudun suna farawa ne daga ranar da aka karanta wasiƙar wanda an karanta wasiƙar ne kuwa ranar goma ga wata ranar sallah ranar hajji ranar layya rannan aka karanta ta ka kirga har wata nawa har wata hudu kenan har ya zuwa goma ga watan rabi'u sani domin ga almuharram ga safar ga rabi'ul awwal ba watanni uku ba tunda nan goma ga wata ne a zulhijja ba kwana ashirin rage ba sai ka karo goma a cikin rabi'u sani ba ya zama ta hudu ba shine fasihu fil ardi arba'ata ashhur wato an ba ku dama in wan notice ake bayarwa kenan in wannan wata hudu so kare wa alamu annakum ghayru mu'jizillahi ku sani ba ku isa ku tsare ma ubangiji ba Allah zai umarci mu da su je su yake ku wa anna allaha mukhzil kafirin kuma Allah zai kunyatar da kafirai sai Allah ce wa azan min Allah wa rasulihi ila الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين إن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب alim wa azan min wannan sanarwa ce ta musamman daga Allah madaukakin sarki wa rasulihi da manzon sa ila nasi zuwa ga mutane gaba daya yawmal hajjil akbar a ranan babban haji wato ita ce ranar sallah kenan bisa ga zance mafi inganci akwai malaman da suke cewa yawmal hajjil akbar shine ranan arfa tar ga wata amma zance mafi inganci yawmal hajjil akbar ranan babban sallah kenan don galibin ayyukan aikin haji ana yin su ne a wannan rana a wannan rana ne ake zuwa a jefi jamratul aqaba ita kadai da duwatsu guda bakwai a wannan rana man yahdihillahu fa huwa al-muhtad wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين وهكذا السلام عليكم wa rahmatullah. barkamu da saduwa a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da biyu ga watan safar watan biyu kenan a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da shida bayan hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na sha biyu ga watan uku shekara ta dubu biyu da biyar miladiyya don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka riyadu salihin wannan kuma shine darasi na 67 a darasin da ya gabata mun je karshen babi yau za mu tashi farkon babi babu fadlil du'i wa khushunatil aish wal iktisari ala al qalil min al ma'kul wal mashrub wal malbus wa ghayrihima min hudud an nafs wa tarki ash-shahawat babu fadlil ju' babin da yake magana dangane da fallar yunwa wal wa khushunatil aish da kaushin rayuwa wal iktisari alal qalil da haƙura a bisa ga ɗan kaɗan min al ma'kul na abinci wal mashrub da abin sha wal malbus da abin sitirtawa a jika wa gairihi ma da wannansu min hududin naf cikin bukatun rai wa tarki shahawat da kuma barin kayan sha'awa wato abinda wannan babu zai karantar zai kunshi ayoyi da hadisai da suke nuna falalar yunwa wato idan mutum ya samu kansa a cikin karamin karfi ta yadda wata rana ya koshi wata rana bai koshi ba to me ya falalar irin wannan rayuwar ta yadda wata rana ka kwana da yunwa ko wata rana ka yi da yunwa ko wata rana ka ci abinci biyu a madadin uku ko ka ci abinci daya a madadin uku menene falalar da ke tattara a cikin wannan idan har Allah ya ajiye ka ne a wannan matsayin kana da imani ina fata kun fahimta ba yin wanda zan zawowa kaina ba ina da abinci a gida na in kici kana da abinci ka kici ba wannan ake nufi ba haka Allah ya jarrabe ka kana da karamin karfi amma karamin karfin nan talaucin nan bai gigita ka kabar addini ba bai sa baka halartar sallar jam'i ba to duk mutumin da yake cikin irin wannan hali wata falala gare shi wani matsayi gare shi cikin addini ina fata mun fahimci hoton abin sosai dan kar mu mun na fahimta ba yadda ya kamata ba wa khushunatul aish da kuma kaushin rayuwa wato rayuwa wadda take mai kaushi wadda ba ba ko mutum baya da wadatar ababen da yake son ya samu wadatar su yana son gida na kanshi amma yana gidan haya ko yana son gida mai yalwa amma na gida mai matsatsi dakunan sun yi masa kadan yana son ya ƙara aure babu hali ba inda zai sa da sauransu yana son ya daki da turaka ba ya da turaka dole sai dakunan matansa yake bi yau yana can gobe yana can gurin duk fallasa ta kama cikin 'ya'yansa gobe yana dakin suwanci gobe jibe yana dakin suwanci yana yara sanar lissafin wani daki kake kaga in kana turakar ka baka da wannan tonin asirin ko ba wal iktisari al qalil da takaitawa a bisa ga dan kadan a bisa ga rabo kadan min al-ma'kul na abinci ta yadda mutum zai takaita abin akan abin da zai hana shi jin yunwa ko da kuwa bai kai matuƙa ba wajen daɗi wal mashrub haka abin sha ya samu ruwan da zai kashe masa kishirwa ko da ba zaki ko da ba mai sanyi bane wal malbus da abin tufafi ya samu abin da zai suturce al'aurarsa babu yabo babu fallasa ko da ba shine irin tufafin da ake yayi ake kece ne da shi ba wa ma da waninsu cikin wa gairihi ma sai malamai masu sharhi suka ce kamar me tun da yayi magana akan al-ma'kul abinci wal mashrub da abin sha wal malbus da abin sitirtawa to kuma wa gairihi ma da wani su kamar me kenan kalmar ka wato abin hawa kenan da me. bai yi maganar muhalli ba wal maskan wurin zama da me. idan mutum ya samu wannan shikenan ya riga gama yawa almanka a bar aure ina fata an fahimta wato mace abin nufi dai cikin waɗannan gaba ɗaya komai ya takaita bisa ga larura mutumin da ya takaita wa kansa bisa ga larura abin da dole sai an same shi a rayu cikin waɗannan ababen abin hawa ba lalle ne irin na suwani ba amma dai kana da shi zai gurgura ya kai ka unguwa ko ya kai ka wurin aikinka amma kila ba shi ne na ke tare ni ba gida ba lalle ne ya wadace ka ba amma dai akwai shi tawa'un naka ko kuma na haya sannan abinci sannan abin sha sannan sutura sannan kuma matar aure ba lalle bane ba irin su wanci amma dai kama dai kana da taka dai wanda dai ta rantsa maka ido ta hana ka fadawa cikin zina ko da kuwa kenta bai kai matuka ba ta bai kai matuka ba komai nata bai ba irin na san kololuwa bane ba amma dai kana da ita kun yi tarayya ku duka kowa za a ce yana da iyali ya ba ta za a ku fito a ga tawa ta fita kyau ballanta na kunya ta kama ka ko ba ba kana da iyali ba wanda ya san me ke boye a gidanka musamman matan da kana kulle ni ma ina kulle shi ma ina kulle wa san wa ke gidan kowa kowa sai ta barazana shi ma mai iyali ne duk dai mace kan ai mace ce babu rabin mace to waɗannan su ne ake nufi wa ma min huzuzin nafs cikin bukatun zuciya huzuz jam'i na alhazzu alhazzu shine abinda zuciya ke so ko rabo ko kaso wa tarki shahawat da kuma barin kayan sha'awa wannan shine abin da babin zai karantar da mu قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غية إلا من تاب وآمن وعمل وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا الله كيمن أفوى يوديكم ba wai shafaka ce zan yi ba amma gaskiya zan so ruwan zafi ba na sanyi ba don makogaro na da abin nan shago ne da kai ba gida mu gare ka ko matsalar ke na kaga shine kuma dandana in yi magana amma dai da Allah in dai an ji a taimaka min da ruwan zafi haka ba wai sai da madara ba kawai da ganyen shayin a ciki kofi ɗaya haka zai taimaka min makogaro na bana abin inda za a samu lemon tsami a yanka a ciki to zai fi kyau wannan ba gaba ba ce bukata ce فخلف من بعدهم خلف أضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وبنجي فخلف من بعدهم خلف sai waɗansu mamaya suka maye min ba'adihim a bayansu suka maye gurbinsu a bayan waɗancan magabata ɗin to su waɗannan mamaya a ba'us salata sai suka tozalta sallah wattaba'u shahawat suka bi ababan sha'awa duk abinda zuciya ke sha'awa sai suka rika beye ma zuciya cikin abin da suke sha'awa fa sawfa yalqawna gayya da sannu za su gamu da azabar ubangiji za su gamu da uqubar Allah ta'ala bisa ga hakan da suka yi illa man taba wa amana wa amila salihan sai fa wanda ya tuba sannan ya aikata kyakkyawan aiki fa ulaika yadkhuluna aljanna to irin waɗannan su ne waɗanda za su samu shiga gidan aljanna wala yuzlamuna shay'a ba za a zalunce su komai ba in ji Allah subhanahu wa ta'ala yanzu wannan aya tana zargi akan wa waɗanda suka bi sha'awa dama mala ce wa tarki shahawati kaga wannan shine mahallin shahid cikin ayar domin waɗannan mutane da suka maye gurbi sun zanto sun tozarta sallah kuma sun bi soye-soyen zukatansu duk abin da zuciya take sha'awar ta samu sai suka biya ma zuciya wajen sai an mallaki wannan abu ko ta hanyar da Allah ya shar'anta ko ta hanyar da Allah bai shar'anta ba shine wattaba'u shahawat sai Allah ya musu razani da cewa fa saufa yalqawna gayya sai lalle za su gamu da uquba da sannu za su gamu da ukuba ko azaba illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna aljanna wa la yuzlamuna shay'a wannan aya tana cikin jerin ayoyi da ke cikin suratu maryam inda Allah madaukakin sarki ya lissafto annabawa daban-daban a jere da juna tun daga farkon ta ambaci annabi zakariya da ɗansa yahaya sannan aka kawo kisar na na maryamu da ɗanta annabi isa alaihi salam sannan sai kisar annabi ibrahim wasu kurfin kitabi ibrahim sannan annabi musa wasu kurfin kitabi musa sannan annabi isma'il wasu kurfin kitabi isma'il annabi idris wasu kurfin kitabi idris duk waɗannan an ambace su da Allah ya gama lissafa su ce ula'ika allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin min zurriyyati adam waɗannan da aka lissafa maka fa sune waɗanda Allah ya musu ni'ima ni'ima ta annabta min zurriyyati adam cikin zurriyar annaba adam alaihi salam wa mimman hamalna ma'a nuh da kuma tsatsan irin waɗanda muka ɗauka cikin jirgin ruwa tare da annabi nuhu alaihi salam cikin ƴaƴansu wa min zurriyyati ibrahim wa isra'il wa mimman hadaina wajtabaina haka daga cikin zurriyar annabi ibrahim alaihi salam da cikin zurriyar annabi Isra'il Isra'il shine annabi Yaqub alaihi salam wa mimman hadaina baina da kuma irin waɗanda muka shiryar da su ta farki na gari sannan muka zaɓe su da manzanci da annabci idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujjadan wa bukiya sun kasance idan an karanta musu ayoyin ubangiji za su faɗi suna masu sujada suna masu kuka don jin tsoron Allah ta'ala to me ya faru fa khalafa min ba'dihim khalfun sai waɗansu mamaya suka maye gurbinsu cikin ‘ya'yansu cikin jikokinsu cikin tattaɓa kunnensu su da suka zo a madadin su bi iyayensu na da wajen hali na gari wajen ɗabi'a ta gari ba haka suka yi ba a za'u salata farko sai suka wulakanta sallah sannan wata ba hawa suka bi soye-soyen zukata to shine Allah ce fa sawfa na gayya illa man taba wa amana wa amila salihan فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا ان جمع ان الايه تبقى وقال تعالى ابنجي تعالى كما فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا الى اخر الايه ubangiji ta'ala ce fa kharaja ala qaumihi fi zinati sai ya fito a cikin mutanensa fi zinatihi cikin kwalliyarsa da adonsa wato wannan aya tana cikin ayoyin da suka kawo kisar qarun qarun wanda yana cikin banu isra'il sun yi zamani da annabi Musa alaihi salam ga wurtaccen attajirin da Allah ya baiwa kuɗi wanda Allah ce wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbah ulil quwwah iz qala lahu qaumuhu la tafrah inna allaha la yuhibbul farihin wato mun ba shi dukiya da makullan taskokin dukiyarsa kadai makullan kadai za ka iya samun karti arba'in majiya karfi ba za ka iya daukar su taska kaza taska kaza domin al'usba wato adadi na mutane majiya karfi waɗansu malamin tafsiri suka ce mutum arba'in waɗansu suka ce saba'in waɗansu suka ce mutum goma adadi mafi kankanta da aka faɗa dangane da usba shine mutum goma to ko da a ce kawai mukullan taskarka makullan ɗakunanka mukullan gidajenka karfi goma idan aka yi musu lodin ba za su dauka ba ai kaga gidajen na da yawa kofofin na da yawa abin da ke ciki kuma yana da yawa to shine fa kharaja ala qaumihi fi zinati ya fito cikin mutanensa yana cikin kwalliya da kawa da ado قال الذين يريدون alhayata الدنيا dunya irin waɗanda suke son rayuwar duniya da suka ganshi a cikin shiga ta ketare ne ta a wuce sa'a sai suka ce ya laisa lana misla ma ya qarun ina ma muna da irin abin da aka baiwa qaruna na dukiya ina ma muna da makamancin abin da aka bashi innahu lazu hazzan azim lalle kan shi ma'abucin babban rabo ne ta fuskar dukiya ta fuskar kuɗi wannan abin daga magamarin mutane suka faɗa kenan wanda suke lura da al'amura kawai a mafararsu amma ba sa iya hararo makarar al'amari ba sa kallon akiba ta al'amari kawai su yanzu suke kallo amma ba su san ya karfe ba an fahimta ko to masu ilimi wanda suke lura da akiba mai suka ce wa qala allazina utul ilma sai waɗanda aka bai ma ilimi suka ce wailakum kaitanku da kuke fatan a baku irin abin da aka baiwa qarun wai kun ganshi da kuɗi kuna fatan kuma Allah sa ku zama masu kuɗi irin sa kun ganshi da wadata kuna fatan wadata makamancin tasa wailakum kaitanku thawabullahi khairul liman amana wa amila saliha lada da ubangiji ta ala tattali a lahira shine yafi dacewa shine mafi alkhairi liman amana ga dukkan wanda ya imani wa amila salihan yazo yayi aiki na gari wato kenan abinda ma abuta ilimin nan suke cewa shine da a baka dukiya da zaka yi ta ado da ita kana kafafa da ita da kuma a baka imani da aiki na gari wanne ne yafi imani da aiki na gari domin dukiya akibar ta ba lalle bane ta zanto kyakkyawa amma imani da aiki na gari ko akibar sa kyakkyawa ce ko shakka babu domin saboda imani da aiki na gari ne aka tanadi aljanna innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula wato an yi tanadin aljanna dan masu imani da masu aiki na gari da haka sai masu ilimi suka ce ku daina lura da sa ku lura da irin aikin sa ku daina lura da dukiyarsa ku lura da irin aqidarsa da manufarsa a cikin rayuwa idan yana da mummunar aqida yana da mummunan aiki yana da mummunan hali kuɗi kawai ba za su tsirar da shi ba a ranar tashin kiyama thawabul lahi liman amana wa amila saliha wato lada da Allah ya yi tanadi shine fi alkhairi ga dukkan mutumin da ya yi imani ya kuma yi aiki na gari an fahimta ko wa qala ta'ala luna yau yawma izin anin na'im ubangiji ta'ala ce sannan lalle za a tashe ku yau ma izin a wannan yini na kiyama anin na'im dangane da ni'imomi da Allah ya muku ubangiji ta'ala zai tambaye ku lalle za a tambaye ku dangane da ni'imomi da aka yi muku a ranar tashin kiyama to nan malaman tafsiri sun yi sabani waɗansu suka ce da mummunai aiki waɗansu suka ce da kafirai aiki ma'ana idan an ce da kafirai ake aka ce lalle za a muku tambaya game da irin ni'imomin da aka baku ranar tashin kiyama kaga tambaya ce ta kunyitarwa tambaya ta tursatawa tambaya ta wahalar da wanda ake wa tambaya din amma idan aka ce da mummune ake to tambaya ce ta yi wa bawa kidaya na abin da Allah ya bashi na ni'ima dan ya san irin karamcin da Allah ya masa ai na baka kaza na baka kaza na baka kaza kaga Allah na kidayawa bawa abin da ya bashi kenan an fahimta ko shine sun malatu su alunna yawma izin alin na'i waɗansu malamai suka ce ayar ta shafi kowa da kowa ta shafi kafirai ta shafi mummune kowa za a tambaye shi dangane da ni'imar da aka bashi illa iyaka ne zai iya bada ansa ta gari saboda imaninsa da aikinsa na gari amma kafiri ba zai iya bada ansa ta gari ba wanda za ta kashe shi amma kowa sai an tambaye shi wato komin kankanuwar ni'ima da Allah ya baka sai ya tambaye ka ranar tashin kiyama ya ka gudanar da ita to abinda wai mala yake nufi wajen kawo wannan ayar in ya zanto cewa dukkan ni'ima sai an tambaye mutum ita to da ni'imar ta zama mai yawa da ta zama kaɗan wanne zai fi baiwa ɗan adam damar ansa tambaya cikin sauƙi ta zama kaɗan to kaga shi ne falalar talauci ɗin da yake so shi <laughs> falalar talauci ɗin kenan ma'ana idan kai talaka ne kaga tambayoyin da za a yi ma ba su da yawa dan ni'imar kai ba ta da yawa a wurinka amma idan mutum mai wadata ne fa ni'imar fa tana da yawa kai talaka ka tashi daga sabon gari ka tsaya bakin bata kana jiran motar da za ta kai ka sauna ko ka tsaya yan kula kana jiran motar da za ta kai ka batirawa ko da wanau ko ka tsaya bakin bata kana jiran motar da za ta kai ka dorayi za ta kai ka fanshe kara talawa ina ne kai awa biyu kana jiran mota kaga akwai wahala kafin ka je gida abincin ka ya sanyi tuwon ka ya huce dan baka da food plus za a ajiye maka to kaga wanda yake mawadaci kuwa idan ba wannan motar a wannan idan ba wannan motar a wannan motocin ma ba ɗaya bace ba ba biyu ba wani uku wani hudu wani biyar shi tashi daban ta yara daban ta hajiya daban kuma ta hajiyar ma kuma kala kala ce kila ba guda ɗaya gare ta ba to kaga wannan yadda zai ansa tambaya kai kai ai nan ne ka kare naka kafin shi ai rabi kai ka kare naka tambayar to shi ne abin da ke nuna falalar talauci din amma fa yin akwai imani tare da mutum akwai <laughs> sallamawa Allah subhanahu wataala amma idan talaka ya zanto baya da imani ya ai wahala cikin wahala kenan talaka babu imani talaka ba tawakkali talaka babin Allah talaka ba biyayya ga manzon Allah talaka babu tawazu'u talaka mai girman kai a'ilun mustakbir da manzon Allah ya faɗa to wannan kuma kaga a nan duniya mutum yana can wahala kuma yaje lahira ya wahala Allah tsare wa qala ta'ala man kana yuridu al عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموم مدحورا ubangiji ta'ala ce man kana yuridu duk wanda ya kasance yana son gidan gaggawa al'ajila abu mai hanzari abu mai gaggawa duniya kenan ajjalna lahu fiha ma nasha ma gaggauta masa abin da yake abin da muke so fiha a cikin duniya din shi ma wannan din liman naridu ga wanda muka ga dama ba duk wanda yake son duniya bane zamu bashi sannan ba duk wanda muka bashi bane ba zai zanto abin da yake so ne muka bashi ta iyawa abin da kake so daban Allah ya baka wani abu daban ta iyawa kana son abu kuma Allah ya hana ka shi kasancewar kana son duniya ba lalle bane baka samu ko da ka aiki na a samu duniya din amma kasancewar kana son lahira lalle zaka samu lahira din in ka yi aiki na neman lahira kaga bambanci kenan ita duniya zaka yi ta nema ka rasa ko ka nemi abu ka samu kishiyarsa ko wanda yake kasa da shi wannan haka yake to amma lahira kuwa idan ka nemi abu bisa ga tsarin da Allah ya tsara bisa ga hanyar da manzo Allah ya shimfiɗa babu yanda za a yi karasa to kaga ko wannan ina nuna wato fifikon lahira kenan wato akan duniya wanda yake son duniya sai mu gaggauta masa abin da muka ga dama a ciki tunda shi duniya ce manufarsa ba ruwan shi da addini ba ruwan shi da lahira ثم جعلنا له جهنم yaslaha mazmuman مدهورا sannan ko mu sanya masa wata jahannama yaslaha yaje ya shige ta mazmuman yana abin zargi madhuran abin nesantawa daga rahamar ubangiji shine al-madhur ai al-matrud min rahmatillahi ta'ala al-mub'ad min rahmatillahi ta'ala daga ne wato wanda aka kora ko ko madhura wato daga dahara ya daharu daidai da a ya kaza'u da hara ya haru daidai da tsarar da ya tsoro ta fuskar ma'ana idan an kori mutum daga ni'ima an kore shi daga ni'imar ubangiji ke Allah tsare mu wal ayatu fil babi kasiratun ma'luma ayoyin da ke cikin wannan babi suna da yawa kuma dukkanin su wato ainihin sanannu ne a can cikin kinsar dan qarun kila abin da ya kamata mu fito da shi na wanda yake dangantaka da babil ya ce dan qarun ya fito cikin kwalliya cikin ado mutane yan taron yoyoyo yan inna ruzu sai sai burge su sai suka ce ya laita lana misla ma utiya qarun ina ma muna da abin da aka baiwa dan qarun masana masu ilimi sai suka ce wailakum sawabullahi khairul liman amana wa amila salihah ai ladan da Allah ya tattali shi yafi alkhairi ga wanda ya imani da aiki na gari sama da dukiyar da aka baiwa dan qarun to idan ka bi ƙarshen kisar shine dan karun din ne karshe dai duk da wannan dukiyar tashi tun da ya rayu akan hali na fasadi na barna sai ubangiji ta ala dan marashi bai kikkiawan karshe ba tun anan gurin kafin ma a je can lahira tun anan duniya Allah ta fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana min al-muntasirin sai muka rufta kasa da shi da gidansa da ya gina yake alfahari da shi duk muka rubta su cikin kasa fama kana lahum min fi'atin yansurunahu min dunillah baya da wata tawaga ko waɗansu jama'a waɗanda za su iya tsare shi daga azabar ubangiji su taimake shi wa ma kana min almuntasirin ko ba zai iya taimakon kansa ba kaga aqibar abin kenan wato kowane irin abu ana kallon mai sa ba wai kawai farkon abu mutum ke kallo ba ai da mutum yana kallon farkon abu baya kallon aqiba to sai zanto sa kamar eh, tunani ne sa kamar tunani ne na ragon layya ragon layya da aka so shi aka sashi a turke aka kawo dusa da harawa sai ɗauka gata ake mishi bai san ba su wanda suka bashi ne suke wa kansu gata <laughs> an bayin da ku وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ما شبع آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض متفق عليه وفي رواية ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام البر ثلاث ليال تباعا حتى قبض an karɓo hadisi daga ummu na Aisha Allah shi kare da a gare ta tace ma shabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba su taɓa ƙoshi ba min khubz sha'irin da gurasa ko alkubus ɗin da aka yi da abin da ake kira sha'ir wanda yake dangin kayan abinci ne cikin abinci masu kima a wurin larabawa a da abu ne mai kima da haka gurasa da aka yi da sha'ir tana da bambanci da gurasar da aka yi da wani abu to manzo Allah iyalin gidansa ba su taba koshi ba da gurasa da aka yi da sha'ir yaumaini kwanaki guda biyu mutata bi aini a jere da juna ba su taba samun wannan damar ba ma'ana za su zai iya wa yau sun ci irin wannan guda sun da aka yi da sha'ir amma gobe kuma ba za su samu ba su samu kwana biyu a jere da juna iyalin manzo Allah ba su taɓa samun wannan ba wa fi riwayatin a wata riwaya ma shabi'a alu muhammadin sallallahu alaihi wa sallam kadimal قدم المدينة min طعام Bur. iyalan gidan annabi sallallahu alaihi tun da ya zo madina ba su taba koshi ba min ta'amil burri da abincin da aka yi da alkama talasa layalin tiba'an kwanaki guda uku ta juna hatta qubida har ya zuwa lokacin da Allah karɓi rayuwarsa wato a wancan riwayar an ce kwana biyu a wannan riwayar an ce kwana uku sannan a wancan riwaya tana magana ne cewa tun da suke ba su taɓa ƙoshi da wato gurasun da aka da shi ba a kwana guda biyu sawa'un a maka ko a madina amma a wannan riwayar ta ce munzu qadimal madina tun da ya zo madina to tun da sai tun ya zo Madina wannan ya nuna a Makka kila ya taba sun taba samun haka amma da aka zo Madina ne ba su samu ba har ya zuwa lokacin da Allah ya karɓi rayuwarsa an fahimta ko to ka kaida ta larabci duk idan an ce alu Muhammad iyalan gidan Annabi Muhammad ma'ana sa dai ba su taba koshi da gurasan sha'ir ba ko kuma abincin da aka yi da alkama tsawon kwana uku a jere shifa ina fata mun fahimta hadisi yana magana akan wa alu muhammad iyalan gidansa to shi din fakaran kansa eh ma'ana shi yana samun gurasa ya ci su iyalan gidan ne ba sa samu shi da su gaba daya wato ka'ida ta larabci idan an ce Alu wane iyalan gidan wane to ana nufin shi mai gidan da su amma in an ambace shi shi kadai to ba lalle bane iyalan gidansa su shiga ciki amma in an ambaci iyalai to shi mai gidan yana ciki ka'idar larabci ke an gane ko Allah ce walaqad jaa ala fir'auna nuzur hakika masu gargadi sun zo wa iyalan fir'auna ah da masu gargadin suka zo iyalan fir'auna kadai suka yi wa wa'azi ko hadda shi fir'auna hadda shi fir'auna illa ala lutin najjaynahum sahar sai iyalan gidan lutsu ne kadai azaba wata kama su ba su kan mun tsamar da su da bahin fari shine bi sahar ah, mun tsamar da su a lokacin da ake yin sahur ko lokacin asubahin fari to da Allah ce illa ala lut illa ala lut sai iyalan gidan lut ma'ana to shi annabi lut sun fa shi ma yana ciki wato dai ku dauki wannan a matsayin ka'ida don lokacin da aka ce alu fulan wato iyalan wane to shi ba wannan wanan ya shiga ciki amma idan an ambace shi shi kadai to ba lalle bane iyalansa su shiga ciki sannan kuma a nan gurin ana magana akan alu muhammad lokacin da aisha take wannan magana ta ce alu muhammad da suwa take eh matansa matansa da 'ya'yansa waɗanda suke zaune cikin gidansa da matansa da 'ya'yansa da suke zaune cikin gidansa kaga anan wannan ita ce babbar hujja kan cewa matan annabi suna cikin me suna cikin alul bait ba kamar yadda ƴan shi'a suke kokarin fitar da matan annabi daga cikin alul bait ba dan lokacin da ake wannan maganar kafin wannan hadisin ya gaskata akan Aliyu da Fatima zai gaskata ne akan wa akan Aisha da Hafsa da sauran ummahatul mu'minin gaba daya tunda lokacin nan Aliyu yana gidansa Fatima tana gidan Aliyu ko ba haka ba da haka duk da suna cikin alul bait amma ba wai a gidan annabi suke zaune ba shi yake ciyar da su annabi yana ciyar da iyalansa ne matansa kadai matansa tana gidan aure mijinta ke ciyar da ita to kaga anan gurin ana magana kan waɗanda annabi ke ciyarwa da haka dai kwakwarar hujja ce bisa ga cewa matan annabi suna cikin ahalinsa sallallahu alaihi wasallam dukkan wani yunkuri na fitar da matan annabi daga cikin alul bait to kokarin mukabara ce da kin gaskiya haka kawai bayan ta riga ta bayyana ga mutum Allah tsare mu وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوكد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار قلت يا خالة فما كان يعيشكم قالت الأسودان التمر والماء إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار وكانت لهم منائه وكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ألبانها فيسقينا متفق عليه to kan ga a cikin waɗancan riwaya guda biyu daga ummu na Aisha ana nuna da yadda manzo Allah yake cikin rayuwa wadda take ta ƙasa a rayuwa ta fuskar duniya ina fata mun fahimta a ce abincin da aka yi da alkama ba a taɓa yin kwana uku a jere ba a gidan annabi tare cewa shine afdal llahi ala al-itlaq mahallu shahid cikin hadisin kaga annabi ya rayu ne cikin me cikin karancin abin hannu karancin abin duniya sannan kuma inda a ce wani hali da ba wannan ba shi ya fi zama alkhairi ga bawa to da Allah ya zaɓa wa annabi wannan halin amma tun da ya bar shi a cikin wannan sai ya nuna wannan din shi yafi falala shi yafi daraja ina fata mun fahimta fikihun imamul ah, nawawi kenan dangane da hadisi to kuma mu karanta wannan hadisi ko mu gani wannan hadisi an karɓo shi daga urwa urwa ibnu zubair shi kuma ya ji daga aisha wato kanwar mahaifiyarsa na aisha annaha kana taqul na aisha ta kasance tana cewa wallahi yabna ukhti in kunna nan ila ilal hilal Ta ce wallahi mun kasance mukan kalli wata lokacin da ya fito yana jariri har ya zo ya shuɗe sun summal hilal wani watan ya sake fitowa yana jariri ya shuɗe sun summal hilal wani watan ya sake shuɗewa salasatu ahillatin fi shahrayn watanni guda uku cikin wata biyu <laughs> me take nufi da watanni guda uku cikin wata biyu wato fitowar wata din kenan lokacin da ka ga na farko kamar misali a ce ka ga shawwal ka ga ramadan a a ka ga sha'ban ka ga ramadan ka ga shawwal watan sha'ban da ka gani an je karshen su sai ka ga me ramadan an je karshen ramadan sai ka ga me to daga wannan sha'ban din zuwa karshen ramadan wata nawa ne amma kai wata nawa ka gani da ka to shi ne abin da take nufi salasatu ahillatin fi shahara ina jin kowa da ya gane wannan yauwa dan wannan ka gan shi ne wancan ka guda biyan farko duk ka su a me farkon su na ƙarshe kuma ka gan shi a me a farkon abin nan ɗinsa waɗancan kowanne tun da na ƙarshe ka gan shi a farkonsa ne kaga su waɗancan sun riga sun wuce saboda haka wannan kuma shi yanzu ka gan shi bai riga ma ya ko kwana ɗaya ba kaga ya zamanto salatu a hillatin fi shahararri wato kenan watanni guda uku cikin biyu Ta ce waɗannan watanni sa iya wucewa tur wa ma da fi abiyati rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama nar ba tare da an kunna wuta a gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama ba me take nufi da kunna wuta anan girki ɗora girki amma ya ana kunna fitila da daddare ba wannan take nufi ba ita dan wani zai ce ah to a cikin duhu ake kwana a gida annabi ba a kunna fitila da haka kuma sunna ne yanzu mu kunna fitila ka san wani zai iya samun rudin kwakwalwa ya fahimci haka kuma ya ce sunna ce a je a <laughs> to abinda wannan ke nufi ma'ana ba a kunna wuta wadda za a ɗora girki abinda yasa zaka fahimta ka shi wanda yake magana da ita ya san haka take nufi qultu sai nace da ita ya khala ya yar uwar mahaifiyata fama kana yu'ishukum to me ke rayar da ku a gidan an yi wata biyu ba a ɗora girki ba me kuke ci ku rayu kalat sai ta ce da shi al-aswadani baƙaƙe biyu at-tamru wal ma dabino da ruwa su ne kadai abincin mu a gidan wata biyu to ka duba gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ai wata biyu ba abinda ake ci sai dabino da ruwa tare cewa shi ne mafifici cikin halittar Allah gaba daya yanzu matan mace ce za ta iya juriya wannan a wata biyu ana cin bino da ruwa sati biyu mako illa annahu qad kana li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama jiranu min al-ansar sai dai annabi sallallahu alaihi wa sallama yana da makwabta cikin mutanen Madina jiran kenan wa kanat lahum mana'ih sun kasance suna da awaki wa kanu yursiluna ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam min albaniha sun kasance tunda sun san halin da annabi ke ciki sai su rinka aiko masa wani abu na nonan wannan awaki din fayaskina sai rinka shayar da mu mu iyalinsa ya zanto shine abincin mu tace in ma dai mun samu wani abu wanda ba dabino ba ruwa ba to irin wannan ne in ba dabino da ruwa ba to sai fa in makwabta da suke taimaka annabi da nono na awaki sun aiko masa to shi kenan wannan ko sai mu samu wani sabon yanayi kenan a gida an fahimta ko to a cikin wannan hadisi ya kamata mu kalle mun dai gane dangantakar hadisin da me da babi ko mun gane dangantakar hadisin da babin wato dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu cikin hali na rashin wadata tunda za a yi wata biyu tur ba a tare da an girki a gidansa ba ai kowa ya san cewa ba wadata ce ta kawo haka ba rashin wadata ne ya kawo haka sannan da ta ce illal aswadani ne ba mu da komai sai al aswadani wato ruwa da dabino to a cikin wanne ne bakin yauwa dabinan madina baki ne Eh, akwai dabino da ake kira al'ajwa dabinan mutanen Madina wanda manzo Allah ya faɗi shi cikin hadisi yace cin guda bakwai kowace safiya yana maganin sihiri in ka samu wannan lafiyayyen dabinan da safe kafin ka ci komai ka karya da guda bakwai yana maganin sihiri ina fata an fahimta wannan darasin hadisin manzo Allah amma dole sai al'ajuwa ba kowane gama garin dabino ba al'ajuwa din za ka ganshi baki ne ko mataki mataki ne idan ka je ma wurin masu sayar dabino da ka ce al'ajuwa za ka cewa kudin kilo din sa daban za ka ga wani dabinon kilo daya ana magana riyal biyar wani riyal goma sai ga al'ajuwa wani lokacin ya kai riyal hamsin riyal tamanin ma wani lokacin kilo daya to wannan shine al'ajuwa wanda shine dabinon madina wanda manzo Allah ya ce asalinsa daga aljanna yake asalinsa daga aljanna yake da nassan hadisin manzo Allah to da kai da mutum ya je umra yana da kyau abinda babu a garin ka ba sai ka dan rika ci ba ka je umra ko aikin hajji sai dai kuma da yake mutanen mu so suke su makale kudin su kuma al'ajuwa dan akwai karin kudi a kai to amma dai ga falalarsa ma'ana dai wannan dabinan shine al'ajuwa to kaga shi launin sa ai baki ne to shi ruwa ba dan baki bane shi aka sa masa abin nan sai aka sa an danganta ruwa da baki dan makautaka da dabinan sai ya ce al-aswadani kamar yadda za a ce al-qamarani ana nufin me rana da wata kamar a ce al-umarani ana nufin abubakar da umar kamar a ce al-isha'ani ana nufin salatul isha da salatul maghrib ai ka guda ɗaya ce isha ɗin, amma an riskar da ɗayan da ɗayar min babu taklif wato sai aka siffanta ɗaya da siffar ɗayar min ajin mujawara saboda makotaka da ke tsakaninsu da juna ina fata an fahimta sannan wani abu na fadakarwa haka a cikin hadisin da ce cewa ma uki da fi abiyati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam narun ba tare da an kunna wuta a gidajen annabi ba abiyat jami na me na bait jami na bait ya zama gidaje kenan wato sai wanda ya nuna cewa matan annabi a gida ɗin suke ko kuma kowace gidanta daban kowace gidanta daban kowace gidanta daban kar ka manta kuma fa annabi talaka ne amma kowace <laughs> gidanta daban a'a zai fi dai zaman lafiya ba ta ne maka wai hakan ya zama wajibi mutum ya yi a cikin rayuwarsa ta aure ta ba amma yana da hali ya masa daban-daban zai fi zaman lafiya ko gida ɗaya ne ai za ka yi daban-daban wannan ga ɗakinta ga falanta ga ban ɗakinta ba ta haɗa komai da waccan ba waccan ma ga ɗakinta ga falanta ga ban ɗakinta ba ta haɗa komai da waccan ba kila akwai babban falo na kowa da kowa a gida sannan akwai katon kicin na yanzu a abincin gandu na kowa da kowa amma dole da ta yi kayan kwalama tana dan karamin kicin da ɗan dan kankani wannan idan kai haka za a samu zaman lafiya in kana da hali in baka da hali ka hakura shine kawai maganar ko ba haka ba <laughs> dan manzo Allah ya ya abin da su kowace gidanta daban sallallahu alaihi wasallam to wannan kuma ya danganci rayuwar mutum wannan baya cin karo da talauci tunda in aka ce gari kawai ne ko ba babban birni ba kaga ai fulotin shi nan yankina iyaye da kake so a birni ne wannan magana take wata babbar magana da sai an yi kaza sai an yi kaza a takaice dai in mutum yana da hali idan yayi gida daban-daban to kila za a fi samun zaman lafiya in shi adali ne zai tsaye adalci sosai da sosai in kuma baya da hali ya haɗe su to shi kenan abinda da ake so mutum ya wa iyalansa gurgurdan yadda zai iya gurgurdan yadda shi ma zai more shi ya ji daɗi su su ji daɗi amma ba shi a wahala ba su a wahale me kai a wani su auhale ga su su uku ko su hudu ko ban daki ɗaya gare su a gida sai ana layi da safe na kama layin ban daki ina amfanin wannan ko mutum yana da wadata yadda mutanen mu suke kenan sai mutum ya zuba gida ya zuba dakuna ruwa sai wani dan karamin ban daki tan a lungu mai dan karamin wando da rana ma sai ka kunna fitila a ban daki to ko mutum yana da wadata ina amfanin kuɗin ka me zaka da su lahira ake zuwa da su ba nan ba za a ci a more a yi sallah da salati da istighfari shike na abuta kuma a shiga aljanna shi ne fa abin da za a yi amma kaya ta tara su jama'a malan wa'addada ya hasabu anna malahu akhladahu Allah samu gane al أبي an abi وعن أبي سعيد المقبري المقبري عن أبي هريرة أنه مر بقوم بين أيديهم شاة كودك أكون أبو درسو إن قال فتكروا أتمنى mana eh. da ta ce manzan Allah yana da waɗansu makwabta cikin mutanen Madina suna da abin da ake kira mana'ih mana'ih jam'i na kalmar almaniha almaniha ita ce akuya da mai ita zai baka da ita lokacin da hantsarta take cike da nono ya ce ka yi ta sha idan nonon ya kare ka dawo da akuya ta sukan yi haka don karamci a daidai lokacin da galibin abincin rayuwarsu suna dogara ne akan mai nono na dabbobi dabino sai kuma abin da aka je aka yi wa farauta aka samu saboda zama ne na wannan to sai zanto ba kowa ke da dabbobi ba masu dabbobi sai su rinka yin karamci ga wanda ba da dabba idan ya duba cikin garken sa ya ga akuya mai hantsa sai ya dauke ta sai ba makwabcin sa yace yi amfani da nonon ta har zuwa lokacin da zai kare ka dawo mun da akuya ta to kaga wannan karamci ne to kaga ana akwai wani taimakekeniya da juna don lokacin da zaka je ka yi amfani da nonon har ya kare kila kwana ɗaya kwana biyu kwana uku ko na a makamanta haka gurgurdan me ake yawan tatsa to kai ma a cikin wannan kwanakin ai kuma dole za ka yi me za ka yi kiyo kaga ai ko ba zai ce ga harawa ba kai kuma kai za ka nemo harawa da za ka bata kaga an yi a taawun taimakekeniya da juna to irin wannan awakin su ne jam'in sai a ce eh idan guda ɗaya ce maniha idan ka duba kamus haka za ka ga yadda bayanin yake nan an karɓo daga Abu Sa'id al Makaburi an Abi Huraira daga Abu Huraira Allah ya kare da gare shi annahu marra bi qawmin bayna aydihim shatun masliya Abu Huraira ya wuce daura da waɗansu mutane a gabansu ga wata akuya ga sassa ita ce masliya fa auhu sai suka kira shi fa aba an ya'kul sai yake ci yace shi ba zai ci ba wa qala yace kharaja rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min ad-dunya wa lam yashba min khubz ash-sha'ir annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo duniya ya fita ya barta ba tare da ya taɓa ƙunshi da gurasar da aka yi da sha'ir ba ni yanzu ku zo kun bankare akuya kuna gasa ku ce in zo in ci ni ma na haƙura na haƙura da irin rayuwa da manzan Allah ya yi ba zan ci ba rawahul bukhari wannan hadisi imamul bukhari ruwaito shi to wannan idan mutum ya bar wannan da nufin haka annabi ya rayu yana da lada da Hurairah yana da lada akan wannan amma mutum ya bar wannan da nufin ya haramta wa kansa to wannan bai halatta ba tunda Allah ya ce wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkadhib mutum ya haramta abin da Allah ya halatta wannan bai halatta ba amma mutum ya guje wa abu dan fatan samun wanda ya fi shi matsayi wannan babu komai a kai sannan inda yunwa za ta kama shi kuma kaga ai Allah ce wala ta an anfusakum kun ku kashe kanku da yunwa ko wahala a ya san yana da wani abin da zai ci wanda yake kasa da darajar wancan kuma yana ganin wannan din zai ƙara tara masa falala a lahira shi yasa sai haka shikenan ina fatan kun fahimta wannan hadisi Imam Bukhari rawaito shi masliya bi الميم أي ai mashwiya wato wadda aka gasa وعن انس رضي الله عنه لم ياكل النبي صلى الله لم ياكل النبي صلى الله عليه واله وسلم على خوان حتى مات وما اكل خبزا مرققا حتى مات رواه البخاري وفي روايه له wala ra'a shatan samitan bi ainihi qattu sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi an karbo shi daga Anas dan Malik Allah shi kare yadda a gare shi Anas dan Malik yace lam ya'kul an-nabiyyu sallallahu alaihi sallama ala khiwanin tunda annabi yake bai taɓa cin abinci ba akan khiwan khiwan wani abu ne mai kama da teburi amma ya fi irin wannan teburi na al'ada da muke sa a gabanmu yanzu yana da tudu haka ta yadda yana daidai da bakin mutum kawai sai dai rika turo abinci yana shiga bakinsa to waɗansu daga cikin shugabannin laraba suke irin wannan don sun girman kai ne wai su duka haka wajen cin abinci sun fi ƙarfin dukawa sai dai su kawo abin daidai sai tambakin su kawo ana ɗan turo shi yana faɗowa haka to shi ne kawai shi ne ana tsammanin tsammalin tun da manzo Allah ke bai taɓa cin abinci akan irin wannan ba to sai nuna cin abinci akan irin wannan abin yana da kyau baya da kyau don haka bai kamata mu kenan wa ma akala khubzan murakkaqan hatta mata tunda annabi yake bai taba cin gurasa mai taushi ba har ya mutu wato galibin gurasa da yake ci busasshe busasshe ce to kafo gurasa da mai taushi da busassa wacce tafi daɗi mai taushi to irin ta manzo Allah saboda gudun duniya yakan guje mata sai ya ci wacce wadda ba mai taushi ba wannan hadisi Imam al-Bukhari ya ruwaito shi wa fi riwayatin lahu wala ra'a shatan samitan bi ainihi qattu a wata riwaya ta Anas din wato tunda annabi yake bai taɓa ganin akuya da aka gashe ta da fatar ta ba da idansa tunda yake wato sukan yi wa akuya wani salo a da dan an riga an yanka ta an fahimta ko to gashin jikinta gaba ɗaya sai a fitar da shi ta hanyar kankarewa da wani abu sai kirginta sai a bar shi da nama to sai a fede ta haka kawai a raba ta a haka a bankare ta sai kawai a ita itace sai kenan sai a gashe ta a haka to wannan shi wa abinci ne mai kima a wajen su wato idan mutum har yayi wannan to ya isa kenan a cikin larabawa to shi annabi saboda gurin duniya shi bai ma taba ganin wannan ba sai dai ji an ce an yi ba ma ya ci ba sallallahu alaihi wasallam gani bai taɓa ba shine shatan a ashatu samir wato akuya wadda take sami ita ce wadda aka gashe ta tare da kirginta a jikinta bayan an fitar da mai gashinta bayan an kankare gashinta وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه wa لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد Ba za ta يقوني da wuta, amma tana fararta, wato ta gasu amma kuma. gashin bai canja mata launi ba to irin wannan ita ma abinci ne na ɗabaka ta sama cikin mutane wato yan aji na sama cikin mutane ajin masu nauyi ba ajin kasa kasa ba to su irin wannan gurasan ma sai da annabi ya labarin ta ganin ta ma bai taɓa yi ba kun gane ko hatta qabadahu Allah har Allah ya karɓi rayuwarsa qila lahu sai aka tambaye shi sahal bin sa'ad hal kana lakum fi ahd rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manaqib shin a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama kuna da kayan surfe manakhil abinda ake amfani da shi da jam'i na munkhal ko munkhul al munkhul ko al munkhal abinda ake amfani da shi dan surfe abu a fitar da dusar sa. ina fata mun fahimta da aka ce shin a lokacin annabi kuna da kayan surfe kuwa da za ku surfe dawa ko masara ko sha'ir don ku fitar da dusar sa? qala sai ce ma ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama munkhalan tunda annabi yake bai taba ganin kayan sarfe ba min hina bata'asahu Allah tun daga ranar da Allah ya aiko shi hatta qabadahu Allah ta'ala har Allah ya karbi rayuwarsa fa qila lahu sai aka ce da shi kaifa kuntum ta'kuluna sha'ir ghayra manqul to ya kuke cin sha'ir ha kuke ci ba sarfewa da dusasa da komai qala sai ce kunna natahanu Abin da muke nike shi muke yi a haka ko mu dake shi a haka idan muka daddaka shi muka daddaka shi a haka thumma wanan hukuku sai mu zo mu bushe shi kuma fa tsiru ma tsara Abin da iska ta dauke ya riga ya tafi wa ma abin da ya rage a kasan kuma hu sai mu jika shi da ruwa ya zama abinci kaga abincin masu gudun duniya kenan wato ba sai an kai sulfe ba an yi kaza an yi bakate sannan a zo a kai nika a yi lukui lukui duk ba haka ba ne wannan duk lokaci رواه البخاري الإمام البخاري روتونا قوله النقي لفظ النقي ذكي سكين حديث ما يجي نبي هو بفتح النون وكسر القاف إذا كوا نون فتحة قاف كلمة كسرة وتشديد الياء ياء كلمة كدة huwa al-khubz al-huwara shine wato wato gurasa wanda take fara wa huwa shine kuma ad-darmak a wani larabcin ana kiransa ad-darmak qawluhu sarraynahu da yace sarraynahu wa bi sa'in musallasa da sa mai digo uku a sama thumma ra sannan ra mushaddada wadda take da shadda a kanta kuma ya'in musannatin sannan ya kuma wadda take mai digo biyu a ƙasa min ثم نون ثم نون ai بللناه wa ajannahu abin da ya rage din sai mu tuka shi da ruwa sai mu kwaba shi wato yi kulli na wanda za a yi gurasa da shi ko wanda za a yi wani abincin da shi abin da yake nufi wato ma'ana dai ba ba sai sun tsaya sun surfe ba ku ba kuma sai sun tsaya sun nika shi yadda zai gari ya yi taushi ba وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة daga Abu Huraira yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita wata rana ko dai da daddare ko da rana fa idza huwa bi Abi Bakr wa Umar radiyallahu anhu sai kawai yake tibis da Abubakar da Umar akan hanya fa yace da su ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi sa'a me ya fito da ku daga gidajen ku a yanzu a wannan lokacin kala sai suka ce alju'u ya rasulullah ce wallahi yunwa ce ta fito da mu daga gida kala sai annabi ce wa ana wallazi nafsi biyadi la akhrajani allazi akhrajakuma yace wallahi ne ma ina rantsuwa da wanda rina ke hannunsa abin da ya fito da ku shine ya fito da ni daga gidana sai na Abubakar da sai na Umar suka ci karo da manzo Allah a cikin wannan hali wanda a wannan lokaci a duniya babu wanda ya fi su matsayi annabin ne ya fi kowa matsayi sai sauran annabawa a cikin mabiya annaba kuma ba wanda ya fi abubakar matsayi a ata rajulan min al a kala sai manzo Allah ce da su kuma ku tashi fa kama ma sai suka tashi tare da shi fa ata rajulan min al-ansar sai suka je gidan wani mutum cikin mutanen Madina fa idza huwa laysa fi baitihi sai suka tarar shi ko baya gida falamma ra'atuhu mar'a yayin da matar mai gidan ta ga manzon Allah qalat sai ta ce marhaban wa ahla lale ka tarar da gidanka wato a larabci idan an ce ahlan wa sahlan wato takaice kalma ne suna nufin cewa ahlan wa sahlan ko ma'ana nazalta ahlan wa wajadta sahlan ma'ana ka sauka ga ahalinka sannan kuma ka sami yanayi mai sauki ma'ana da duk abin da kake jin tsoro na damuwa mu ba za ka samu a wajenmu ba ma'ana ba wata fargaba a cikin zaman ka tare da mu shine dai sun su takaice kalmar kawai sun su ce wato um, ahlan wa sahlan an gane ku wato wajatta ahlan wa halalta halalta sahlan ko na wa makamancin haka tace madalla lalai da waɗannan baki fa qala laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce aina fulan ina wane qala sitti zahaba yasta'zibu lana alma ya tafi je neman wani ruwan dadi wato wanda ba mai zartsi ba suna cikin haka idza ja al ansari sai wannan bakon sai wannan mutumin Madina ya dawo ya samu ga annabi da sayyidina Abubakar da Umar suna magana da matarsa suna tambayar ina yake fa nazara ila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa sahibai sai ya kalli annabi da sahabbansa biyun nan sun maƙala. yace alhamdulillah ma ahadun al-yawma akrama adyafan minni yace nagode Allah a yau babu wani mutum da yake da mafiya ƙimar baki irina mafiya darajar baƙi a ban kasa irina fantalaka nan take sai ya tafi da gaggawa fada'ahum bi izkin sai ya zo masa da wani reshen dabino ko tsalle ya karyo shi ko jeho shi ya oho fihi busrun wa tamrun wa rutabun da busur da tamr da rutab dukkan su dabino ne sai dai ya danganci zango zango da dabino ke samun kansa dan a samu suna busur akan ce masa busur irin sabon fitowa wanda rabi ya nuna rabi bai nuna ba zaka ji kana cin shi ɗanye danye haka bai nuna gaba ɗaya ba da zaki zaki da bauri bauri to waɗansu sukan so su ci abu a haka ka san wani ko mangulin da ya fi so ya ci shi danye danye tamr wanda ya riga ya nuna har ma ya bushe amma rutsaf wanda ya riga ya nuna lugub amma kuma da damshi a jikinsa bai bushe ba shine rutsaf ma'ana yana ganin ya kawo musu kala ɗaya bai burge ba bari ya kawo musu kala uku idan ya so su ci wanda suke so ka karshen karamci kenan wato in dai da hali ba wai takallubi za ka yi ba ba dora kanka nauyi za ka yi ba baƙonka ka karrama shi da nau'in abubuwa daban-daban yana da daɗi kar ka yi abin na alfahari don ka buɗe masa ido ce an buɗe masa ido ya rasa ma me zai ci ya gigice a ba haka ake ba ba haka ake ba ka san mutanen mu suna da irin wannan haska fitilar abinda za ka yi shine karamci ga wannan ga wannan ga wannan ko abinci da kai kala ɗaya idan ka miya kala biyu sai ka kaburge ka ce kawai ka yi tuwo na masara ko na dawa ko kuma ka yi tuwo na abin da ba a saba yin tuwo shi ba kamar ka yi tuwon alkama ba a saba yin tuwo shi ba miyar kai kala biyu ga kuka ga kubewa ko ga danyar kubewa ga kuka sai ka burge ka ga ba wani kuɗi ka kashe ba idan kai wanda kyakkyawan niyya ka sanya wannan farin cikin a cikin zuciyarsa sai Allah baka lada mai yawa wanda baka tsammani wala tsanan kana da hali ga to ga wani abu ga wani abu ga wani abu sai ga ka hada abubuwa da zaka samu lada da yawa da haka sai zo musu da zabino da irin wannan kala kala dan saboda su samu yanayi wanda ya kowa ya ci abin da ya fi sha'awa faqala sai ce kulu da Allah ku fara cin wannan mana wa akhadha al sannan kawai sai sai ga ya dauki wuka ya tafi garki faqala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai mazan Allah ya ce da shi iyyaka wal halu dan Allah karka yanka wanda take shayar da yaya kar ka yanka mai yara ƙanana da suke shayar da su nemo da ba ba ta da 'ya'ya nemo da ba mai nono ba domin dabba mai nono a wurin makiyayi ai jari ce ita ba sai manzon Allah tunda shi za a yi wa karanci sai baya son ya kure bakin su da yawa wai laraba suka ce idza kana akuka asalan fala talaqahu kullahu idan dan uwanka ya zama zuma to kar ka tante gaba daya ka dan bari kuma wata rana sai ka yi sai ka saki tanda amma idan ka tante gaba daya ma'ana ka kure shi kenan wata rana sai ga an ganka ana jin kunya ana dan kaucewa da mutum ya ganka sai dan yi haka sai kauce ya tashi saboda kai mai kula mutane ne mai nauyi ne kai wato wannan ya nuna min wani abin nan ka san larabawa suna da wata al'ada idan kana zaune a kasar su na su dandanda mutum ya ganka in kun saba ya ce faddal irin zo mu je gida ko a sha shayi ko a ci abinci zai ta matsa maka musamman irin yan sunan kace zana billahi alaik to waɗansu ɗin da gaske suke yi waɗansu kuma a'a ya zama al'ada ne ma kowa ma tashi haka yake faɗa ila idan ka kira mutum goma ba za ka samu ɗaya je ba san san san kowa yana ji da karamcin cewa ba ina ganin ba dole bane ba amma dai suna da irin wannan faddal faddal da shi ne waɗansu eh, mutanen mu na nan gurin an je an sha ruwa da ba irin da azumin na anuri sai wani balarabe bai ce musu faddal to shi kuma ya faɗa ne da irin faddal ta yan sudan irin bismillah ka ce ah, alhamdulillah alhamdulillah wala sai suka bi shi <laughs> aka je aka ci abinci dai haka dai aka cinye girkin gidan gaba daya washe gari sai suka sake dawowa masallaci shi kuma ya gaza ya sake cewa faddal suka sake masa <laughs> to shi ka ka'idarsa inda ya gamsu sai ya faɗa su ko ba sa iya cewa a'a shi kenan to ranar dai da aka ce musu faddal suka je a karo na uku yace wallahi dan uwa muna jin da gobe kila za mu yi tafiya kage <laughs> gobe ko kun zo ba za ku sami ba za ku bar gari to kaga anan gurin a hakikanin gaskiya wato shi ne basaukin ne yake ce musu haka kaga an ba haka ba gobe dawowa za su wannan kaga duk wanda kai haka to ka kure shi da yawa to yana da kyau mutum ya zanto yana da kara wani lokacin ba ko kana son abu sai ka dan kawar da kai saboda idan an baka yau wata rana aka baka to kuma sai ka bari sai bayan wani lokaci amma idan kullum kai ta rabowa ana ganin ka ana ganin ka sai a riga buya saboda kai Allah ko wata rana ma idan abin ya kai makula sai a faɗa masa bakar magana to sai ka kasanta to bai kamata dan adam ya zama haka ba manzo Allah ce iyyaka wal halub al halub dai dabba wanda take da nono take shayar da yaranta fa zabaha lahum sai je ya samu dabba guda ya yanka musu ya kawo aka gashe ta fa aka nomina mina shati annabi sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da Umar suka ci wannan akuya wa min zalikal izki suka ci daga wannan wato reshe na dabino da ya kawo wanda ya kunshi nau'ika na dabino guda uku busur da tamur da rufa wa sharibu suka sha ruwa suka koshi falamma an shabi'u wa rawu yayin da suka koshi da abinci kuma suka koshi da ruwa wato su a cikin larabci komai akwai hikima sai da an ce shabi'a to ya koshi da abinci kenan an gane ko idan an ce irtawa kuma ya koshi da ruwa kenan kowane koshin sunansa daban saboda larabci yana da kalmomi da yawa falamma an shabi'u yayin da suka koshi da abincin warabu kuma suka koshi da ruwan qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya ce alju' a sai ce li abubakar wa umar ya faɗa abubakar da umar yace wallazi nafsi bi yadihi na rantsi da wanda raina ke hannunsa la tus'alunna an hadha an-na'im yawm al-qiyamah sai an tambaye ku wannan ni'ima a ranar tashin kiyama cewa kun bayar da godiyarta ko ku bayar da godiyarta ba a kun min buyoti al-ju' abin da ya fito da ku daga gidajen ku shine yunwa sun malamtar tarji'u hatta asabakum hadhal naim sai gashi baku koma gida ba har sai da wannan ni'ima ta ci karo da ku a hanya lalle sai an tambaye ku game da wannan ranar tashin kiyama rawahu muslim kuma ranar tashin kiyama